karfe tara agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 31. Ahmad Abba Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. wani sabon rikici ya barke a najeriya tsakanin bangaren mayakan boko haram da iswap a yankin tafkin chadi na jihar borno yan tawayen m23 sun sake kwace iko da wani birni mai mahimmanci a gabashin demokradiyyar congo Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana aiki tukuru domin ganin tabbatar da shirin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe al'ummar Falasɗinawa daga zirin Gaza. To ga labaran bi da bi. wani sabon rikici ya barke tsakanin bangaren mayakan boko haram da iswap a yankin tafkin chadi na jihar borno makonni biyu bayan wani kokarin sulhunta bangarorin biyu ya ci tura rotonni na cewa wannan ba shine ne karon farko da bangaren boko haram da bakura doro ke jagoranci ba ke fafatawa da iswap a karamar hukumar abadam da ke tafkin chadi a cewar masanin nan kan harkoki da suka shafi ta'addanci zagolola wato zagola makama fafatawar bangarorin biyu na baya-bayan nan ya wakana ranar juma'a da ta gabata a wani sansanin mayakan iswap da ke tumbin gini da tumbin ali shugaban mulkin sojin niger janar abdurrahman chani ya kaddamar da babban taron ƙasa na kwanaki biyar jiya asabar a birnin yamai da nufin tsara lokacin mika mulki ga farar hula wanda ke zuwa bayan juyan mulki da aka yi a watan yulin 2023 wata guda kenan da wato wata guda tun bayan da ya ɗare karagar mulki janar cani ya sanar da wa'adin shekaru uku na mulkin rikon kwarya amma tun daga lokacin bai sake magana kan wannan batu ba wakilai 674 daga kowane bangare na al'umma ke aka gayyata zuwa wannan taro da suka hada da wakilan gwamnati da hukumomin tsaron kasa da sarakunan gargajiya da kungiyoyin kwadago da na addinai da fararen hula da dai sauransu sai dai jam'iyyun siyasa sun ce ba su da wakilci a wannan taro da zai shata makomar kasar akalla mutane 48 ne suka mutu sakamakon ruftawar wata mahakar madanai ba bisa ka'ida ba a yammacin kasar mali rotoni na cewa lamarin ya auku ne a ranar asabar jiya kenan wato a wata tsohuwar mahakar zinari da wani kamfanin kasar china ya bari shugaban wata kungiyar kare muhalli a yankin da lamarin ya auku ya shaida wa ap cewa an ci gaba da ayyukan ceto har zuwa yammacin yau ana sauraron labaran ne daga sashen hausa na rfi gungun mayakan m23 da ke kawance da dakarun rwanda sun sake kwace wani muhimmin birni a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo a daidai lokacin da kungiyar tarayyar afirka eu ta nuna fargabar cewa kasar da ke fama da rikici na iyawar gajewa ƙungiyar da ke ɗauke da makamai ta shiga tsakiyar bukavu birni na biyu mafi girma a gabashin demokuraɗiyar congo wanda suke ta ƙoƙarin mamayewa tun bayan kwace iko da goma a ƙarshen watan janairu shugabannin afirka sun zaɓi ministan harkokin wajen jibuti mahmud ali yusuf a matsayin sabon shugaban gudanarwar ƙungiyar tarayyar afirka babban jami'in dimnosumar jibuti da ya doke raila odinga madugun adawa kuma tsohon firaministan kenya da kuma richard randria mandrato tsohon ministan harkokin wajen habasha ƙungiyar mambobin ƙungiyar 55 ne suka amince da ali yusuf domin wa'adin shekaru hudu bayan kawo ƙarshen wa'adin musa faki muhammad na chadi da ke rike da mukamin tun shekarar 2017 Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana aiki tukuru domin ganin tabbatar da shirin shugaban Amurka Donald Trump na kwashe al'ummar Falasɗinawa daga zirin Gaza. Netanyahu ya bayyana haka ne bayan ganawa da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ɗazun nan a birnin Kudus, inda ya ce abin da suka sanya a gaba shine yadda za a aiwatar da shirin shugaba Trump. Haka na zuwa ne a daidai lokacin da manyan bama-bamai kirar MK-84 daga amurka suka isa isra'ila bayan da shugaba donald trump ya ɗage haramcin da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar joe biden ta yi kan fitar da mukaman zuwa isra'ila an samu baraka tsakanin kasashen turai mambobin kungiyar tsaro ta nato da amurka dangane da makomar yakin rasha da ukraine sakamakon yadda shugaba donald trump ya yi gaban kansa wajen fara tuntubar takwaransa vladimir putin da zumar kawo ƙarshen yakin yayin taron da suka yi kan tsaro a birnin munich kasashen turai sun gargadi amurka da cewa ba ta da hurumin kulla yarjejeniyar sulhu da rasha ba tare da sanya ukraine din a ciki ko ma sahalewansu ba labaran kenan bari mu je ga shirinmu na gaba Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake haduwa cikin mu zagaye duniya. Shirin da ke bitar wasu daga cikin muhimman labarai akan lamuran da suka wakana cikin makon da muka yi kwana. Nura Ado Suleiman ne mai gabatarwa daga sashin Hausa na Radio France International RFI.